This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban amurka joe biden ya karbi bakuncin firaministan island leo varadkar je jama'a a matsayin wani bangare na shagulgulan st patrick day a fadar white house a daidai lokacin da wasu da dama a kasar ta island ke kiraye-kirayen a nisanci wannan buki saboda rashin jin daɗin yadda amurka ke matukar goyon bayan isra'ila a yakinta da hamas Yau muna bikin cika shekaru ɗari ma'ana shekaru ɗari da kulla hulɗar diplomasiya tsakanin Ireland da Amurka a cewar Biden a bainar wasu manema labarai gabanin ganawarsa da Baratka ya kara da cewa Allah sa kar marikar zumuncinmu ta yi rauni wato kamar yadda 'yan ƙasar Ireland kan ce Wararka ya tabbatar da abin da ya kira kwakwarar dangantaka tsakanin island da Amurka sannan ya ce ya zaku ya tattauna kan halin da ake ciki a Gaza. Masu goyon bayan Ukraine za su yi amfani da rarar kudin shiga da suka samu daga dukiyoyin wasu rashawa da aka kwace wajen sayan kayan yaƙi ma ukraine a cewar shugaban jamus olaf scholz biyo bayan ganawarsa da takwarorin aikinsa na faransa da poland don su jaddada haɗin kansu bayan sun shafe makonni suna ta gardandami a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin berlin Shock da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma Firaministan Poland Donald Tusk sun sake jaddada goyon bayansu ga Ukraine wadda sojojinta da ke fama da karancin kayan yaƙi suka shiga wani irin yanayin yaƙi mai wahala wanda rabon su ga irinsa tun a kwanakin farko na mamaye ukraine da rasha ta yi shekaru biyu da suka gabata goyon bayan kasashen turai na daɗa zama da matukar muhimmanci ga ukraine tunda shugaban amurka joe biden ya kasa samun amincewar majalisa a ƙoƙarinsa na tura ƙarin tallafin kuɗi ga ukraine 'Yan sanda a Somalia sun ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen wata ƙawanya da mayakan Alshabab suka yi ma wani otel mai matuƙar matakan tsaro wanda ke daura da fadar shugaban ƙasar a birnin Mogadishu. Mai magana da yawun rundunar 'yan sanda Major Janar Kasim Ahmad Rawal ya gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa an hallaka duka maharan biyar kuma yanzu komai ya koma daidai. rabal ya ce an kuma kashe sojojin gwamnati uku baya ga wasu mutane 27 da suka ji raunuka a wannan ƙawanya da aka yi ma otel ɗin mai suna syl hotel to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan najeriya da nijar da masana tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da yaba buɗe kan iyakar najeriya da nijar da gwamnatin najeriya ta yi saboda tasirin hakan ga tattalin arziki da zamantakewar kasashen yankin wasu masu ruwa da tsaki sun yi bayani ma wakilin muryar amurka a lagos babangida jibirin kamar haka sunana sa'idu abdullahi ba su yamma na hukun saye kungiyar yan nijar wato mazauna lagos bude boda tsakanin najeriya da nijar abu ne wanda ya yi kyau da yan kasashe guda biyu to goya yan kasuwa da sauran masana tattalin arziki ke ganin alfanun bude wannan boda tambayar kenan da na yawa alhaji buhari gumel wani masanin tattalin arziki da kuma kasuwanci ba karamin alfanu ne idan ka duba ita ainihin kasuwar mai gatari wacce take mafi yawancin mutanen da suke shigowa 'yan kasuwannin wannan akwai mutanen nijar akwai mutanen chadi yarabawa suka ɗau goro daga nan su kai mai gatari idan sun siyar su siyo wake su kawo yankin su kuma waken da mafi yawancin sa ana kawo shi ne daga cikin nijar cikin sahara ana ake noma shi. baban ya ci amurka daga lagos. a gaida baban gida an fara kada ƙuri'a ta tsawon kwanaki uku a ƙasar rasha daga jiya jama'a a zaben shugaban kasa wanda ake ganin ba komai bane illa kawai tsawaita mulkin shugaba vladimir putin da karin shekaru shida bayan murkushe dawa da ya an ba da rahotannin aikata barna akalla har sau shida a rumfunan zaɓe ciki har da jefe-jefen abubuwan fashewa da kuma zuba wani ruwa mai launin kore cikin akwatunan zaɓe wanda wasu mutane da dama suka yi wanda hakan wata alama ce ta nuna goyon baya ga marigayi jagoran 'yan adawa alexel navalny wanda a shekara ta goma sha bakwai wani mahari ya watsa masa wani ruwan sinadari mai launin kore a fuska labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Muna maka marhaba muna maka marhaba a zuwa wannan wata alfarma marhaba ina mai karfafa maka ubangiji ya zati na imani da kai ka mazumin ga mun daki albarkacin ka da mu fara da bismillahi aka za mu ga karshe kuma da alhamdulillahi welcome the great man muna maka marhabi sharon ramadan welcome the great man, muna maka marhabi sharon qur'an barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na goma barka da shigowa shirin mai farin jini maganin hawan jini. <laughs> An tashi lafiya? Lafiya gala ne. Ai na ga da karfin ka. Yau na goma yau azumi na nawa ke nan. Hmm. Yau na shida ke nan. Eh, akwai sauran aiki. Har yanzu ana goma na. Eh da farko ba na marmarin nan. Goma na marmari. Ya ce sa kake da <laughs> kake da kwarin da sauran ruwa a jikin Allah ba da ladan a ibada muna masu sauraron mu duka a fatan albarkan wannan wata kuma Allah amsa addu'o'in. Amin summa amin. Allah biya bukatoci mu Allah ya yaye mana masifu kawo mana zaman lafiya da ci gaba a kasashen mu baki daya. To na gwamma kamar yadda muka saba bari mu fara yau mu yau abu namu. Eh magajin akwai. Yawwa muna muna mu muna muna biki hmm. muna shirin bikin aure da ƴan mu. Kwarai kwa. Yawwa eh, mm. masu masu shan maganin gudawa kuma sai su gyara ciki kafin lokaci kamu wannan bikin kamu ne tukun yan mu Maryam Kabiru Isa ji kanshi ita ce yawwa mm. yawa to eh, hanifa ke gayyata mu mata kawai ita mu mata ba ku cikin wannan kasan kamu mu mu ya kai ba ya kai ba za ku zo ciki ba inda za a gina masallaci daure <laughs> aure amma wannan amma da ake ake bikin wannan ai kaga kada yan uwa kawai za ku kalla ku sha hannu shi ba ba koyi mun dan lalle gefe muna kallon yadda wajen da za a toya gurin muna muna taya Hanifa Kabir Isa da iyali baki da murnan auren da ke tafe na Maryam Kabir Isa wanda za a yi a watan gobe 20 da ga watan afrilu dai za a yi kamu yawa lokacin ma mun gama biyan mun gama wato rakiyar wata kenan akwai lokaci akwai lokaci kun shirya mm, mm, kwarai kwa ai ai hadifa eh, mata da ibon taushe a ita fa hadifa da salinta to Allah ya nuna mana Allah kuma ya sa an yi a dace Allah a yaba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to muna kuma taya ita mai sauraron mu a yau da kullum wato ita aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe murnar karuwa da ta suka samu ta ɗa namiji wanda aka rada wa suna iru ibrahim amma ah, sha Allah to Allah rai ibrahim da na ga wasiƙa da farko da ta ce eh. wai ni da yaro muna lafiya na ce a'a ke to wace ce haka waye shi da yaro ba zai ce da mai daki eh. na suna lafiya ba eh. to aisha muna miki fata alheri Allah ya raya jinjiri ya sa ya zama mummuni mai tsoron iyaye da kuma sai iyaye to kuma muna kara eh, mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi honorable peter agara wanda Allah ya wa rasuwa aka kuma yi jana'izarsa ranar alhamis Ah, bayan ya yi dogon jinya to Allah ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen. Amin sabba amin. To sai kuma wannan ta'aziyya da zan mika zuwa ga iyalan gidan kure a Kumasi musamman Yusuf Kure turakin sarkin zangon Kumasi da iyalan gidan Maduga Ango na rasuwan Husaini Kure wanda Allah ya masa cikawa a wannan mako. To Allah ji kansa da rahama da sauran magabata baki daya ya kuma kyautata karshen mu baki daya. Amin sun amin. You wanna that you. ya zo ya min sallah domin ni na tafi tun dama ai na adana likafani na mata ta ita za ta min wankan gawa ta min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallar liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin nasa bashi shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidaita safu kafada da kafada

na so tambaye ka menene ya dauki hankalinka hmm. a Amurka a wannan makon amma sai kuma na tuna ma kana bi na bashin wannan tambayar wannan tambayar <laughs> yawa wato mako makon da ya shige ya kamata in baka wannan labarin sai kuma kai ka riga ni To. To makon da ya shige ne aka yi kamar yadda muka yi kamun kafa za mu yi kamun kafa kai na na Maryam. <laughs> Kamar yadda za mu yi kamun kafa na Maryam Kabir Isa Jikai. Eh haka. To wannan su ma sai suka yi suka yi kamun kafa wani eh, eh hamsakin dan kasuwa mafi attajiri mafi a mutumin da ya fi mutum na goma mafi arziki a duniya hmm. wanda kuma shine kan gaba wanda ya fi arziki a yankin asiya asiya na'am yawwa to shine dan shi da ya rage sauran ya aishi sun yi aure wannan da ya rage eh. shine da kaɗai bai aure ba shine aka yi so mun auren ba ba auren bane fa ba kai ga eh, auren nan na'am wato akwai wani abin da aka san ƙasa indiya da yi na'am waɗanda suke da kuɗi eh. idan suka tashi aure na'am to kowa sai ya san ana buki domin suna suna ba karamin kashe kuɗi suke ba to a wannan karan dai ba ba a makon da ya shige ne aka wannan mm. aka wannan wannan buki na subun tabi kwanaki uku aka dauka ana yin wannan ba a kai auren ba ba a kai auren ba ba a kai auren ba amma wannan bukukuwan kafin ranar auren lalle akwai abun kallo na farko dai bakin da aka gayyata dubu ɗaya da ɗari biyu da suka hada da su bill gates su ivanka trump su mai facebook gaskiya eh, zuckerberg yawa eh. duk duk suna cikin manyan bakin amurkawa da suka halarci wato kallo da ya koma india a ya koma india mako da da na gomma to abin da aka kiyasta aka kashe a wurin auren na an kashe sama da dala na guga dala sama da miliyan ɗari. A cikin <laughs> wayannan kwanaki uku kana aka ce abincin da aka yi ko an yi abinci iri-iri mm. ya fi 500 <laughs> Daban iri-iri kala-kala ɗari biyar. Kana kuma aka gayyaci kwararrun masu iya dafa abinci guda ɗari suka irin waɗannan dafa abincin. to daga ita wadda ita Rihanna ita ce aka aka gayyata ta yi waka wannan wurin an ba ta kuɗin da aka biya ta waka wannan bikin ranar sama da dala ai fan fan miliyan biyar sama da miliyan shida na dala na dala aka ba ta wannan ranar wannan ranar kawai ta je ta yi waka kawai hmm? eh, ta yi jerin wakoki waɗansu jerin wakoki ta guda goma sha tara aka biya ta kusan dala miliyan bakwai <laughs> wato aure aure duka aure ne amma wani aure ka gani ka san ba irin naka ba ne wato wato ni na karanta irin waɗannan labaran ko hmm. sai abin da na kan so in koma ƙasa in ji menene mutane suke faɗi haba hmm. ai ba dai zagi ba suka ce wato in dai mutum yana da kuɗi eh daidai ne kai amma dai irin wannan kashe kuɗi na fita hankali wai indiyawa nawa ne suke kwana da yunwa sai suka ce kuma ma wai dan dai su nuna isa manyan bakin da aka gayyata su waɗanda ma aka ɗauki hotunan su aka saka su a duk manya-manyan jaridu da aka wallafa da ma kafofin watsa labarai ne da suka dauka hmm. suna nuna manya-manyan mutane ne da suka fito daga kasashen waje ba a nuna ko ba indiya <laughs> a cikin ma suna cewa wato su yan indiya ma a kasar su ake yin wannan mm. aure amma fuskokin su ma ba su da ma'ana ba su da tasiri a wannan <laughs> aure abu bai daɗi ba to sai dai ban sani ba ko an ga nan guraren mu ciki irin su dangote da sauransu ai ina kai ka baba mm. makon da ya wuce aka auren nan to sai dai sai dai ban tambaye ki ba abinci guda 500 nan akwai taushe ko kuka <laughs> da an gayyace ka da ka ka ba mu ai shi da nake so in tambaye ka eh. wato masu tsoka mm. menene yawo da tsinken tsokacin nan. Eh, to ai wurin nan suka je idan su za su Wurin kuwa <laughs> wanda an zai fi karfin tsakake. za ka zo ka ga kayan zaki da kayan tsami irin hmm. wanda in ka sai ka ce an yi bannan kuɗi. Oyo Allah da. <laughs> To Allah ya bamu rabon mu ko? Amin sun ma amin. <laughs> Idan kai kai mana miyan kuka sai mu ce eh, alhamdulillahi. Kwarai kuwa. Kala kuma ba eh, masu hali baiwa Eh, masu hali da shi mm, ya sa musu tausayin talaka mm. ana yi ana ana ana duba talakawa to Allah ya ba su zaman lafiya haka su ma za mu ci ce 'yan kalilan bari mu fara da wannan sako da ya fito daga bakin daga hannun zance daga hannun baban gida garin Umar sabuwa jihar maradi wanda yake so a miƙa mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga muhammadu nura abubakar Maraɗi da dauda dan mayaki da comrade babaye gambo da magaram sai sanusi madatai da magaram da safiyanu gumel zangon daura sai fidausi ibrahim na'ibawa da ya gana usman fari jebuwa allah sa haka yake da badamasi dan dumummuge mai shayi da rakiya arimi da mamman sani dauda cinzawa da malam sani garin umaru da, da ibrahim sd kusfa zaria sai shehu adamu rijau da jamilu musa sabon layi sai kawu mai ruwa bajuga da yusira da yusifa da mamarsu fa'iza abdullahi iyalinsa kenan da ke can garin umaru sabuwa sai eh, na gwamma baba ku makeri da ba mai karanta wannan sakon da fatar an tashi lafiya amin To sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin musulmi na North America Alhaji Yahuza Abubakar na biyu tare da fadawarsa da farko wazirinsa Alhaji Hallaru da Galadima Alhaji Ahmadu Lawan da kuma sallama Alhaji Lawan Makeri da Shamaki Alhaji Lukman Abbas sai kuma jakada Alhaji Abdulbasin Nuhu Abbas da Falaki Alhaji Umar Faruk sai kuma Ciroma Alhaji Baban Shu'aibu Abbas da garkuwa Alhaji Idi sai kuma sarkin yaki Alhaji Baban ayi da sakataren sarki alhaji tijjani da doma alhaji sa'idu co da kuma sarkin bai alhaji hamisu sai kuma limamin ciki alhaji suleiman sabo to sai kuma wannan gaisuwa da ke cewa fili abar ya huce ga gaisuwa zuwa ga sarkin dambam alhaji idris baffa musa da wazirin dambam alhaji ahmad umar da alhaji zubairu dambam da musa bol dambam da baban mai bulo dambam da kuma shugaban karamar hukumar dambam daban alhaji muhammad sabo joji da kuma kwamishinan kananan hukumomi da masarautun gargajiya na jihar bauchi alhaji ahmad aliyu jalam da fatan suna lafiya mai gaishe su bala muhammad damban kungiyar muryar talaka to baba kullum ake faɗin cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa daga ko kaɗan kwa to sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun zaki su dangi zomawa ya ce yana so a mika mashi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga fatima hadabi mai kwamfuta mai yama Allah ya sa hadabin na haka ne da Fatima Musa Adamawa da Amina Ibrahim Kanji da Ramadan AA Zomawa da Yahuza Abubakar Gora sai ya haya Dano Azare da Lawan sadi Daura da Adamu A Hamza Daura sai Abu Yalo mai kurfuna. da sahabi abubakar autan zamfarawa sai isa jika mai saje turu da comrade ahmed a falsi bajuga da salisu mai shinkafa son sai kuma ibrahim mai wankin hula jihar neja da ali hayya jafar inguru sai lawal s zazzau da yusuf salisu dan fulani da ali auta kafinta yalwa sai bashar tela lafiya bare-bare da isa na yashe lakwaja da attahiru hashim taraba da yawale sali ta kai da fatar an tashi lafiya amma yau labarin da zan baka labari ne da labarai biyu ne ma kai. To. Duka Isa. Akwai nishaɗi. Yawwa duka Isa Abubakar tsoho ne. Hmm. Ya aiko mana daga Nyamai jamhuriyar Nijar. Ya lalle ka akwai labari. ne san yana. Nijar akwai labari. Ai yace wai to. Ni dai bakin shi nake a ranar cin albasa. To bisimila <laughs> Ya ce labarai wasu fulani ne labarai biyu zan baka kamar na fada sai ka hmm. gaya mu a cikin su nan hmm. wane ba zan ce ba zan ce ba ce waye fi wauta ba ban faɗa ba hmm. waye fi ban dariya. Eh, eh to su zo mu ji su. To ga ta nan ga ta nan baba. To waɗannan na ɗaya dai bakunta zai tafi. To. to eh, bubakar ya ce da zai wannan bafin latini da zai tafi bakunta kasar sun saba da dau shan fura ba saboda haka yana gudun kai ya je inda zai je din nan a tashi ba ba ba da saboda haka aka mishi ya guzirin farashi curi biyu mm. <laughs> ya tafi bakunta mm. kai kuma malam da ka tafi gidan da ka sauka maimakon ka aje fura ka shiru wai sai ka bada ajiya a gidan kai <laughs> kuma ba wai tsara ba ka kawo musu ba wai ka kuma da dawo ajiya shi ke nan gari wai ka ce wai a baka fura ka zaka <laughs> yi ka ba mm. ashe gidan da ya kai furen su ma suna da bukata. Oyo Allah wato sun fi shi bushewa. Sun bukata dau. Saboda haka sai suka ɗauki ɗaya sai suka eh. ɗauki guda ɗaya suka raba biyu suka sake tuttura a ƙasa. Gaje guda biyu. Ga dai biyu ya bayar ga fura guda biyu an mika mashi. Wai shi ke nan da ya zo yana faɗa ya ce wai shi yana ba da labari ya ce shi ba ma sa ta furan nan ce ta mace zafi ba yadda aka sa shi aka da shi wawa ya ba da shi manya-manya. Aka da mashi da 'yan kankana na. Shi ne ba shi haushi ba. wai amma da shi wawa kenan mm. sai gudan kuma na gomma yana da yana da eh, jakan shi guda goma a dawakai ya ce kai eh. ya ce yana da dawakai shi guda goma hmm. yana da dawakai guda goma sun yi ta tafiya suna ta tafiya suna ta tafiya ƙasa hmm. yana jan dawakan nan hmm. oh, eh, eh, kowa ya tambaye aka tambaye shi aka ce a kai ko jauro ba ka iya hawan guda daya kana abu na sai ce ai shi matsalar shi ne ya sha hawa duk lokacin da ya hau in ya kirga sai ya taɓa eh, ta <laughs> duk lokacin da ya hau in ya koma ya kirga sai ga guda ɗaya ta bace shi yasa ya daina hawa yake ya bana wato duk lokacin da ya kirga yana so da yana kasa ya kirga goma nan kirga wanda yake kai a cikin sai <laughs> ya kirga sauran zai mace yana yana kan guda ɗaya saboda eh. haka ba sa cika goma shi yasa ya daina hawa kawai yake ke kaɗawa Allah <laughs> yake kora su kawai ya ya taka da'irar shi to na kuma a cikin a cikin waɗannan guda biyu eh. <laughs> ba ba ba ba ni dai na ba da wuri na ba da eh na ga malama jini na daga mana hannu sabili da aka tilas kaga hotunan auren da na baka kaga su kaga eh, eh, ivanka trump ga yarta nan ma ita ma har ta girma da ivanka da mai gidanta da yar farinta eh. kaga su bill gates Eh, kaga su ana nunu duk manya-manyan da suka halarci wannan gasunan amma kuma wannan da yake cewa wai ya sa ba yi indiya ba ba ga manya-manyan masu fina-finan na na bollywood ba eh, eh, ga manya-manyan masu fina-finan bollywood bollywood haka a to irin wannan al'amarin yayi armashi sosai abin da gashi nan manya-manyan masu kamfanin eh, eh, shugabannin kamfanin BP eh, ga su nan dai BP na gidan mai gidan mai kai ai sai wani da wani gaskiya fa ba kowa bane ke halatta irin wannan bikin mm, mm, mm, to ka je ka kifar da abinci haka ne to kamar da muka faɗa Allah ya ba kowa rabon shi Allah ya ba mu rabon mu mai amfani ko amin suma amin amin shi ne ai magana amin sun ba ni babban addu'ar ke yawa wadatar zuci yawa to da alheri तुम्हारा हिस्सा हूँ मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल में Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.